to yanzu kuma sai shirinmu na Rayuwa ta. Mai sauraro barkanmu da sallah sananmu da arzikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa na Radio France International a Rafai, Aisha Shehu Kabara ke cewa ku gyara zamanku. A yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan bukukuwar karamar sallar shekarar 2025 da al'ummar musulmi ke gudanarwa a faɗin duniya tare da karɓar gaishe-gaishe na musamman daga mata da ke sassan ƙasashe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma faɗin yadda sallar ta riske su. Wani sako kike da shi na gaishe-gaishe na yin kira na ba da shawara ga hukumomi ko magidanta ko dai wani korafi na daban da kike da shi. Bari mu soma da jin ra'ayin sayyada bakin Jamalan Kabara, shugabar kungiyar 'yan jaridu mata ta jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Sunana Bahija Malam Kabara shugabar kungiyar 'yan jarida mata ta ƙasa reshen jihar Kano. To, hakika muna jan kunne ga iyaye musamman a wannan lokuta masu albarka da su kasance masu sanya idanuwa kwarai da gaske akan shige da ficen 'ya'yansu. Musamman dai gaskiya masu 'yan mata da samari. A lokacin da akan ce yara kawai saboda gudun bata. To yanzu babu laifi yaran mu suna da dan wayo kuma duk da hakan dai ma a sa ido su din ma. Su kuma 'yan mata da samari yanayin wani illa da ta shigo mana yanzu yanzu maimakon ana celebration da neman istighfari da aka keto da wata mai albarka da aka keto sai ya zama kuma an bude da badala to da haka dole gaskiya ki san inda yake ta shiga ki san inda yaron ki ya shiga ki kuma san inda ya fita ki kuma ja musu kunnuwa tare da yi musu nasiha cewa duk abin da suka yi ko da ganin idan ki ko babu Allah yana kallon su. To barkan mita Aisha Atiku daga jihar Kebbi. Ina yi ma kowa barka da sallah da fata an gama azumi lahiya. Allah ya sa mun yi ibadu karɓaɓɓu. Allah ya sa mu cikin ‘yantattun bayi ne kuma ya sa mu dace duniya da lahira. To, azumin bana duk da tsananin rayuwar da annan muna wama da shi cikin ƙasa gashi alhamdulillahi Allah ya hore komi ya yi daidai da yadda an yi tsammani gaskiya sai hamdala to yanzu gashi an dawo idi yara ana ta cin abinci in an gama sai a tafi park a shakata a ɗau daga nan kuma sai a ta gaishe gaishe insha Allah to Allah ubangiji ya maimaita muna ya sa mu ga ta gaba da ta baɗi da ta baɗin baɗaɗa. Ina miƙa sakon gaisuwa ga uwayena da 'yan uwa da abokan arziki baki ɗaya. Na gode. Hi, sunana Aishatu Hassan Muhammad, 'yar gidan sarkin Bashalan daga Das Local Government jihar Bauchi. Ina muku barka da sallah. Sallah a Bauchi is a very lovely event. na je na kalli hawan daushe an yi abubuwan gargajiya na kyawatarwa sosai sosai muka je roundabout na Dogon Yaro shi ma nan muka ga wasannin yara wanda Isha's Learning Foundation suka yi organizing an yi abubuwa masu burgewa abubuwa na wasannin yara na wasa kwakwalwan yara sallah a bauchi gaskiya abun a zo a gani ne kar ku bari a baku labari wani shekara mai zuwa don allah ku tattaro naku ya naku ku zo jihar bauchi ku zo ku kalli hawa akwai abubuwa sosai har a filin polo da suke yi don Allah don miss it. Happy Sallah, barka da Sallah, sai anjima" jima. na Khadija Ibrahim daga nan jihar Yola mun yi sallan Idi cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji maimaita mana na baɗi. Kuma ina amfani da wannan dama in miƙa gaisuwan sallah na ga duka ɗaukacin musulman da suke faɗin duniya da fatan kowa za a ci gaba da shagulgulan bikin sallah cikin ƙoshin lafiya. Barka da sallah sunana Rabi'atu Idris Suleimani daga jihar Edo State. Allah Ubangiji ya maimaita muna Ubangiji Allah ya sa mun yi karɓaɓɓen ibada wa'anda muka fara da su da Allah ya musu rasuwa Ubangiji Allah ya gafarta musu wa'anda ba su samu wannan watan Ramadana ba wata wa'anda suka rasu suka riga gidan gaskiya kafin Ramadan Ubangiji Allah kai musu rahama kai kai haske kabarin su ya Ubangiji ya Allah Ubangiji Allah ya maimaita muna baɗin baɗaɗa Ubangiji Allah muna roƙonka ka sa mu yi karɓaɓɓen ibada ubangiji allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan wata mai alfarman da muka gama barkanmu da sallah mun dai dawo daga idi za a je gaishe gaishe aka ci abinci baki ya bude in allah ya da ubangiji allah happy sallah to all everybody ah, idan gangar sau ta doku sai ka ji tamkar kai ɗaya ce kowa yana da kuma san ba da Wakar gangar so kenan daga bakin mawaƙiya Shamsiya Sadi. Da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Kada dai ku sha'afa shiri na musamman muke kawo muku game da bikin ƙaramar sallah da ke faruwa a sassan duniya. mun kuma ji ta bakin mata da dama akan yadda bikin sallar na bana ya riske su ga mai ra'ayi ta gaba Eid Mubarak da fatan mun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana sunana Maryam Abdullahi daga jihar Nasarawa karamar hukumar Doma yanzu muka taso daga Idi mun sha wanka mun sha kwalliya yanzu muna tafiya za mu je mu kai ziyara gidan yan uwa da abokan arziki duk da dai mun tsinci kanmu wani irin yanayi amma alhamdulillah Allah ya rufa asiri Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa sannan na miƙa gaisuwa na ga mai gidana eh, da ke stuttgart germany da fatan ya yi sallah lafiya allah ya maimaita mana allah ya kai mu na baɗin baɗaɗa na sauran 'yan uwa da fatan a yi sallah lafiya mai magana malama ramatu isaka daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar nijar an koma gida birnin kantagar hanga gaskiya sallah mun yi ta lahiya lau mun yi ta cikin ni'ima cikin godiya allah ba wata matsala sallah nan jamhuriyar Nijar gaskiya mun yi sallah lahiya lau kuma Allah ya karbi ibadodinmu Allah ya karbi ibadar da muka yi Allah kuma ya yi muna kurakuran da muka yi cikin wannan azumi tunda dan mutum dan tara ne bai cika goma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sa'adatu mai jigida CEO of Sa'a Ventures. Ina mika gaisuwa ta da duka kwastomomi na baki daya da fatan mun gama azumi lafiya mun yi sallah lafiya. Diyana zuwa ga kwastomomi na manya-manya da ƙananun baki daya 'yan Kano, 'yan Chadi, 'yan Maiduguri, kaduna jos su mm. alhaji sule tahir oh, mutane na 'yan chadi kenan in kuma na koma bangaren kano ina da su yaya salisu yaya sanusi da nura ga baki ɗaya su da waɗanda ma ba zan iya kirawo sunan nasu ba. Salamu alaikum. Ni ce hawa umar Tahir daga Egypt. Ina ma kowa barka da sallah. Ina wa 'yan uwa da dukkanin abokan arziki barka da sallah. Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu kuma Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum ‘yan uwana musulmai sunana Rahanatu Suleiman daga nan Maryland USA. Ina yi ma ‘yan uwa musulmai na gida Najeriya da dukkan duniya gaba ɗaya. Musamman ‘yan gari na Katsina barka da sallah. Allah ya maimaita mana ya sa mun dace da rahamarsa. Yi sallah lafiya. Eid Mubarak. Assalamu alaikum Idil Mubarak sunana Shamsiya Umar Muhammad daga Saudiya. Mun gama azumi lafiya gashi mun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Allah ya maimaita mana. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri. A madadin sashen Hausa na Radio France International Arafai, musamman Abida Sha'ibu Baraza na taimaka min wajen haɗa muryoyin da kuka ji. Aisha Shehu Kabara da ta shirya na kuma gabatar nake mana fatan alkhairi da fatan za mu ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.